amma ka saba wa Allah madaukin sarki sannan kuma ya baka wilaya da karfi ake yi babu yake wani babi as-safaru qit'atun min al-azab yace tafiya yana cikin tafiya yanki ne na azaba saboda wahalhalun da mutum zai sha game da tafiya ga duk sa'an da ka tashi tafiya har ka je ka dawo ba za ka samu rayuwa yadda ka saba a gida ba قال حدثنا عبد تو ina ma nan fadar haka abinda ake nufi da haka shine duk sa da tafiya ta kama kaje bukata sanadiya maza maza ka dawo cikin iyalanka abinda ake so kenan kai ka je kana shan wahala kuma nan ka barka da zulmi da tunane da ka aika idan aka sa aka ce bukatar sanadiya maza maza sai ka dawo cikin iyalanka hankalin kai kwanta hankalin kai kwanta قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعه من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه فاذا قضى نعمته فليعجل الى اهله tarbiyyar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ne fada da cikawa an karbo daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-safaru qit'atun min al-azabi tafiya tafiya yanki ne cikin azaba saboda ne sai manzon Allah ya yamna'u ahadakum ta'amahu mutum tafiya za ta hana ka samun irin abincin da ka saba kana ci gida ko ka ciyar da kake so komai a gurguje komai a tsaitsaye wa sharabahu da abin shansa wa naumahu ba za ka samu isasshen bacci kamar yadda ka saba ba shi yasa manzo Allah ce saboda haka fa idza qadana matahu in bukatar ka ta biya ka gama bukatar ka fal yu'ajjil ila ahlihi ka gaggauta maza maza ka koma wurin iyalanka kada ka tsaya ka bata lokaci to bukata ta biya da kuma za ka saurayi babul musafiri idza dadda sairu sayru yu'ajjilu ila ahlihi yace babin da ke bayanin matafiyi in tafiya sai tafiya kai tsanani yace gaggauta ya koma wurin iyalansa to zai kawo mana kisan Abdullahi dan Umar da yake ta yana tafiya yayi na yayi ana in tafiya sai tafiya ai nesa sai labari ya iso masa cewa matarsa ba ta da lafiya kuma matsala ta kai inda take قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد زيد بن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع شدة وجع فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما an karbo daga zaidu dan aslam daga mahaifinsa yace na kasance tare da abdullahi dan umar muna tafiya a hanyar makka fa balagahu an safiya sai labari ya iso masa cewa safiya binti abi ubay safiya yar abi ubay tana cikin tsananin rashin lafiya matarsa ke. fa asra asaira sai aka gaggauta tafiya lokacin sallar magarba yayi ba a tsaya an yi ba hatta idza kana bada ghurubi shabab sai da lokacin isha ya shiga nazala sai ya sauka fa sallal maghrib wal asama sai jam'i jam'i ta'khirin kenan ko ya sallaci magruba da sallar isha jama'a bainahuma yayi jam'i tsakanin da a sai bai jam'i ba za a yada zango waje biyu lokacin magruba za a tsaya ayi sallar ana tafiya kuma hankali yana gida hankali ba shi kwance isha kuma ta zo za a tsaya ayi isha a bata minti ko goma sha biyar Allah ko ko to shine sai ya hada da magruba ta kai aka tafiya tafiya kenan tafiya ta yi tafiya sai da isha ta shiga sai aka maimakon a da zango sau biyu sai aka tsaya aka sauka so ɗaya aka yi sallar magarba da isha jam'i ke na jam'u ta ake ko ثم sa'an nan sai ya ce wannan jam'i matsala sallar jam'i akwai jam'u filimin akwai jam'u ta'khiri to jam'u ta'khirin nan sai wani su malaman suke suka ce ai wannan ba jam'i bane jam'i ne suri wai jam'i ne sura ce ta jam'i amma ba jam'i ba ne. me ya faru ya ce ai wannan karshen wannan lokaci shine farkon wancan lokaci shi yasa kowace ayi cikin lokacin ta to me ya zafi aka ce an baka izini kai jam'i takdimin ko jam'i ta akhiri bayan ya haka sa'an nan sai in ni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama yace lallai ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza jadda bihi sayru in tafiya kai tafiya akhara al-maghriba wa jama'a bainahuma sai jinkirta magruba yayi jam'i tsakanin su jam'u ta'khiri kiran ko jam'u taqdimi ko jam'u suri za ka je kana karatu in ka je kana karatu malaman fiki ana munakasha wannan yake to ai dan wa'ansu ba za su bada izini ba wa'ansu za kaza za, duk abin da baka bada izini ba ko ya saba wa fa'idanka in nasi yazo hadisi in ma ka ce da'ifi ne in ba zai yi kai ce da'ifi ba sai kai ta'awili to ta'awili sai sai ka ce ai wannan ana ce da shi jam'u suri ai jam'i ne a cikin suran jam'i amma ba jam'i bane me ya faru suka ce ai karshen lokacin magariba ne aka sallaci magarba ana sallamewa magarba ya fi shige lokacin magarba ya shige sai wani lokaci sai aka tashi aka yi sallar isha ko ya zaje ku bane babu abin da ba a bincika ba cikin shari'ar musulunci in ka je ka kalli wayan abubuwan da suke bincikawa suka ce lallai ba su da dama sun samu isasshen lokaci kuma ne albarka قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أبواب المحصر وجزاء babu kan بابك المحصر المحصر شيني wanda ya tashi da niyyar zuwa yin haji ko umra sai aka hana shiga makka ko kama karya ne shugaba ya hana ko yaki ake aka hana ko rashin lafiya ne ka iya hana shi ko ana tafiya an kai hanyar zai fasfon sai faskon sai bace da kansa ta bace ba guduri ba shi da yadda zai kuma a ci gaba ai tafiya ya zama muftari ke shi ne matsalar tafiya ta tsaya a nan ke to lokacin da mutum zai dau harama in ya ce labbaik allahumma labbaik hajjan aw umratan wa mahalli haythu habasta in yi wannan sharaɗi to da masu kenan sai ka warwa ba ka da wata doka a kanka da zaka ka kai za kai ba. amma in ka zo ne da niyyar hajji ko umra kawai sai da aka kai sai aka ce yau ba za ka shiga makka ba me yasa a ce ba yadda za a yi ko rashin lafiya ko annoba ko karfi ko karfi da yaji ko menene ko ta yaki aka yi na tashin hankali alhasili dai an hana ka shiga maka to yaya za ka yi wace doka ke aiki a kanka a wannan lokacin waje jaza'i sayyi da kuma sakamako ma'ana an hana mutum in ya dauki dau harama ya je ya yi farauta a cikin makka waɗansu abubuwan da aka hana a kashi duk sa'an da mutum ya yi taurin kunni ya yi wannan abin wace doka za ta yi aiki a kasa menene abin da zai yi ya kankare wannan kuskure da ya kule shi to shine babukan da za mu karanta a cikin wannan babu wa qawlihi ta'ala da faɗar Allah maɗaukacin sarki fa in ufsirtum in aka hana ku shiga makka me za ku yi fa mastaisara min alhaji to doka ta kama ku cewa abin da ya saukaka na daga hadaya rakumi ne saniya ne tinkiya ne duk abin da Allah ya hori wala tahliqu ru'usakum hatta يبلغ الهدي mahallahu wannan ma'tufi ne akan ayar farko wa atimul hajja wal umrata lillah ko ba ma'tufi ne akan fa in hutirtum ko ina ka bane aka yi istida aka halalta aka hana su manzo Allah shi yayi aka yi an soke a ba anan kuma manzo Allah yayi yayi aske su sai aka koma Madina aka yi hakuri haka ne mun gane ko yasa ni za ka fassara ayan wala tahliku ru'usakum hade da wannan aya take fa in hutirtum kaman yadda wa'ansu malamai suka faɗa za ka ga abin ba zai tafi daidai ba sai aka ce ma'tufi ne ala wa atimul hajj wal umrata lillah mun gane ko wala wala tahliqu ru'usakum kada ku aske kawunan ku hatta ya buluga alhadi har sai hadayar da kuka koro daga wajen harami ya kai inda za a soke wannan hadayar ko ko inda za a yanka malamai suka tattauna dangane da mahsudi hasr menene hasr wayan suka ce ba inda zai dauki hukuncin hasar sai dai in aduwu ne makiya suka hana dan kai rashin lafiya suka ce ka zauna haka samu lafiya mana don wani abu don sabani ne na malamai wasu malamai suka ce duk abin da ya hana ka shiga makka mashi yaki aka yi mulkin kama kariya aka hana ka rashin lafiya ne dukiyarka wani abu ne kayan ka ne suka bata ba kada hanyar ka tafi ka je suka ce duk suna daukan hukuncin al an hana mutum shiga kenan saboda uzuri su sa nan suka ce menene hukunci yaya za a yi duk suka bayyana a hankali wanda ke da sharhi sai zai karanta a natse sai ga menene malamai suka faɗa a ciki وقال عطاء Asaun ابن ابي عطاء ابن ابي ابن ابي رباح الخراساني يقول الاحصار من كل شيء بحسبه يقول abin da ake ce ma al-ihsar shine duk abinda a wata riwaya ba bi hasabihi bane min kulli shay'in yahdisuhu daga duk abinda ya hana ka shiga makka ya zama isra ma'ana mazhabin asa makiya ne shiga hana ka ya ci ake yi rashin lafiya ne dukiyar ka ta karasa ko menene ne tun da wannan larura ya faru tana da hukuncin isra shi ya fara da abin kenan mazhabin da ya fi sauki kenan babu yace wani babu. قال أبو عبد الله abu abdullahi imam al-bukhari yace yana fassara al ɗinnan sai ya kawai yace bi haya umma sabon sharam bi haya kaza kaza wa hasuran wala biya min as-salihin al abinda ake ce ma hasur la nisaa wanda baya zakkewa mata mana baya saduwa da mata shine malamai suka ce me yiwuwa ranar lahira kowa zai hadu da Allah madaukakin sarki yana da laifi amma sai ya haya Allah madaukakin sarki ya yabe shi ya karkace shi yake wa wa hasuran ba haka Allah yake ba shine yake daga sa'id dan musayyib yace sami'tu abdullah ibn amr ibn al-as qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yalqa allah illa za dhanbi yace duk wanda zai hadu da Allah za ka hadu da shi za ka same shi yana da wani laifi ko kaka ko yaya wannan laifi yake illa yahya ibn zakariya sai dai sayyiduna yahya ibn zakariya da Allah ya mafi sayyidina zakariya bishara qala sai ce fa inna allah yaqulu saboda Allah madaukakin sarki ce wa gidan, menene sayyid Allah ya karbe ce wa sayyidan wa hatura wani suka ce ba shi da zaka ne wani suka ce kaza kaza kaza wani suka ce ba shi da maza kuta, karshe ne aka ce ai sai ka yi ya haihu ya iya abin da ake nufi da sai hasuran ba shi ba shi da sha'anin sa akan mata bai damu da su ba ba ya fasikanci babu wani babi idza uhtira al-mu'tamiru in aka hana wanda ya ɗauko haraman umra shiga makka me zai yi قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج الى مكه مؤتمرا في الفتنه قال ان صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الهديبية أن كربو عبد الله بن عمر الله تعالى مثل شيني يفتزوا مكة yayin lokacin ya dau haraman umra a cikin fitnati Abdullahi bin Zubair abin da ya faru tsakanin Bani Umayya al-Umayyuna da Zubairi suke daulatu Bani Zubair a Makka al-Umayyuna sune suka kafa daular su a Sham karkashin Yazid ibn Muawiya fitinu ne suka faru Allah ya kiyaye Ibn al-Arabi ba Maliki yace wa'ancan mutane ne Allah ya kare hannayenmu daga barin jininsu, to mu kiyaye harsunanmu daga barin abin da ya faru tsakanin hikima ce Allah ya saukar misalin sahabbai da wannan Abdullahi ibn Zubair shine dan nana Asma'u nana Asma'u yar uwar nana Aisha amma da Hajjaj ibn Yusuf yake yana da fajir al'amarin shi ba shi da daɗi ba shi da daɗin faɗa da suka kafa daula su daula zubairiyin a makka su ba su goyi bayan wannan abubuwa fitina tarihin musulunci wanda ya karanta duk zai ga abin da yake ciki ba su da gadi ana fada sai dai ana fada ne ta inda za ka fahimci ainihin abin kina ce alabashin ka je ka ji su wurin waɗanda suke ba kaunan musulunci suke ba sai su lalata abin su karantar da kai to shine suka kawo hari Abdullahi ibn Zubairu ya gana musu wannan aka tabbatar da daula aka tafi to shine hajjaji ibn yusuf suka tara kungiya aka zo aka yaki aka yake shi hajjaji ya kashe shi ya tsire shi ya sa kai shi kafa al aka zo a gani saboda ja'ir uwarsa asma'u ta zo nana asma'u ta zo akwai kalmomi da suka faɗa ran da duk za mu zo mu karanta imam sahih bukhari ba za a kazanta ba za a cika sahih bukhari ba sai kaga kitabu sunna kitabu tauhidi fadail sahaba duk abin da baka taba tsammani ma a cikin mutane, za ga ya kawo shiga abin da manzo Allah ya kada shi yasa wannan abu guda shine ake ce ma shine suke faɗa cikin wayannan hadisai shirin amul fitna shekaran da fitina ta faru a cikin makka sai kashe abdullahi bin zubair a lokacin shi ne gwamna a makka shi kuma hajjaj shi ne gwamna a karkashin ba shi ne shugaban kasa duka ba shi ma wani gwamna mun gane ko to amma saboda fitina kiyayya sai da ya kashe shi aka yi yaki aka kashe shi wai bai isa bai bai koshi ba bai bushe ba da ya kashe shi ya tsire shi sai ya kai kafa aka rataya ya uwa uwa ta zo ta gani ta mutu da bakin ciki tarihin musulunci ka karanta za ka gama amma kai iri iri fitinu ne suka faru yasa duka mutane ke so su gwada fitina kai kana kallon cewa sharri na baya sai suna ganin abin islami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake la tatamannu liqa al-adu ba wai kada ku yi fitina ma tsakanin ku ba a'a kafirai ma yan kuma kada ku yi kaunan yaki ya kai haka manzo Allah yake la tatamannu liqa al-adu fa idza laqitumuhum fahbutu kada ku yi kaunar cewa an yayi shine ayar Allah madaukakin yake alam tara ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salat mutane da suke ji majiya karfi yau za a yi yaki yau za a yi jihadi ko sai mun mutu fi ne. ko sai ba su san mutuwa ba ba san ta tuna ba wallahi tallahi sai aka ce kufu aydiyakum wa aqimus salat kana ma kutiba alaihimul qital sai mai kasance eh me yake cikin ayar falamma kutiba alaihimul qitalu sai suka bil munasaba akwai wani ya taba zama shugaban MSS a nan makaranta yana ci da kanshi shine wane ne kowa ba zai masa ba nace a kira shi a office aka kira shi nace kai za ka zama shedan ne kowa ba ka babba shedan shine ba ya jin nasiha al'amura ba a tafiya da su a hankali ake tafiyar da al'amura wa'annan fitina da ake ba ga fitina bane wallahi tallahi fitina ta ce wani shi ne dafa imanin bai kai inda za hadu da tashin hankali fitina ba laraba da suka jangulo mu kan fitina shekaru 50 kenan ko ko karshe da suke yi yanzu eh sulhu kenan ko shekaru na yake ba da sunan addinin musulunci ke ba da sunan kabilar larabawa suka yi Allah ya sa ina yana kallon suka wahala dukiyar su duk ta kare yahudu duk larabawa su hadu su tofa yawo sai na yahudu duka sun nufi a ciki amma al'amari yake yiwa saboda ba su da haɗin kai wannan ba ya girma wannan wannan ba ya ganin wannan kowa tattalin arziki ka zai addinin musulunci ba shi ba shi cikin tsarin tattalin arziki da siyasa shi ne gaban kowa shi ne abin da ake bautawa kun ga wahalhalun da suka shayar abin kunya ku? Na nake masa a'a ba haka ake tafiyar da al'amari ba akwai wanda suka yi sai wannan al'amarin su komai za su yi sun nemi shawara komai za su yi sun ne wani zai zauna wani ya kirki wanda yake ya san mutunci zai zama gashi nan za a yi MSS sister wai za a yi sister za su yi menene da menene na na na na na asma'u week su kuma a akwai abubuwan da ba su da kyau na ce ba dai sun riga sun ɗebo ta da zafi za su yi ba yace eh ake kyale su yi malam ai abin ba shi da kyau sai a ce mun sai a ce mun yarda da shi yace ba wanda zai ce mun yarda yanzu wa'annan sisters musulmai ne tare da su ba san abin da za su yi din nan kuskure ne ba in kuka je sai ku karo da su ku fada da su waɗancan arnaye suna kallon ku suna dariya to wannan fada da kai da su har abada ba za ku taba ce musu kuma ga abin da za a yi shi yarda ba shi yasa nake a akhafu dararai mujahid nake suna niyyar su ne yanzu za a tattauna a yi ko an gama komai da komai ya rana kaza ma za a yi su ku kyale su je su yi malam ai abin ake nake bar a ce ko menene aka yi aka yi nake an gama lafiya yake yi nake ce yanzu za ku kira suna muku nasiha kuna bayyana musu ai ai dai kun kun su ko kun gwada kun nuna musu a a'a to yanzu din nasihan da kuke musu za su amma da lokacin kun zo musu da zafi tun da sun ɗebo su da zafi ba abin da zai hana su sai su ma sun yi sai ai karo tsakanin wadawa to gobe ko ko ce mata kai Allah ɗaya ne sai ta yi tunani dan bata yarda da kai ba ba haka bane da wannan yaro ana wani ɗan yaro ne haka wani gajere ana shi baya yana da zafi ya rufe ido baya saurara mu komai wallahi tallahi da aka tashi suna gudu ya ya bar wani tun daga wannan shekarar da kan kamar suna yawo tun daga wannan shekarar MSS mutuncin su ya zuri in suka ce Allahu akbar ɗan kabar da su ma ɗan Kano ne mutu Hausa ne sai su ma su ɗauka Allahu akbar gudu yayi suka ɗauki rawanin su suna yawo da shi can daga nan suka ce ba za su kowa kuma me ya kawo ne sai al'amura akwai yadda ake warware su ba ko ne kake gani ka kyale kai su da zaman kana so manzo Allah shekara goma sha uku ya makka guma kai ɗari uku nawa ke lissarafe kan kaba yana kallon sai kyale shi yana so ne da lokaci ya kai rana ɗaya zai ce wa kul ja al haqq wa zahaqa al batil innal batil lokaci yayi ba duk waye isa to amma lokacin ahadul makki manzo Allah ya isa taba gunki ɗaya akan ka abu shi kenan da'awar sai su tafi komai kana yi ne da korewa komai kana yi ne da tunani komai an ce irtikabu a haku dararai ne ja'izu duk sa'an da tuta guda biyu suka zo lallai sai tsayan su ya faru to sai kai hakuri mai tsananin da ai wanda yake cuta mafi kankanta sai ai to shine hikima a cikin da'awa ba a dauko abu da zafi da maimakon ka gyara sai kai barna tun da da'awa din nan ba kai ne farkon wanda ya kawo su ba manzon Allah ya kawo annaba da manzon na bisu manzon Allah kafin ya bar duniya babu wani abin da ya danganci da'awa sai da ni amma kana da zafi kana da hamaza, kana da kaza eh kana da zafi kana da hamaza, kana wannan addinin musulunci da ne aka kafa shi da dacca ko sayyidina Abubakar sayyidina Umar su Abbas da tunanin su da kuruciyar su Abdullahi Dan Umar Abdullahi dan Abbas masu jini a jika to amma in aka bar ku dan bana da jini a jika me za ku yi Eh? duk abin da yake kawo mana fitina kenan a cikin rayuwar mu addinin Allah dai kowa ya tabbatar da cewa ba yadda za a yi a waye gari ba wanda zai kare a ce ba yau ba wanda zai kare addinin Allah ba zai yi lokaci ne in waɗanda suka cancanci su yi manya suka tsawata sun toshe bakin yara kada su kawo fitina لأن الأمور إذا ضاقت اتسعت وإذا اتسعت ضاقت haka yake ka'ida a cikin usulu al-umuru idza daqat ittasa'at wa idza ittasa'at daqat ina ma'ana wannan takuliyar wai al'amurra duk sa'an da aka samu yalwa a cikin abu sai zama ɗaya kunci duk sa'an da aka samu manya dattawa sarakuna da malamai suna faɗar cewa wannan kasan bai kamata a yi ba bai dace ba yara majiya karfi an toshe bakin su kenan to me za ku faɗa kuma suna da damar da za su fada ittasa'at fadaqat ba haka bane wa idza zaqat ittasa'at manya suka yi shuru sarakuna da malamai waɗanda za su tsawata abin da ya kauki suka yi shuru ba za ka ce nan ba ittasa'at kowa na da aiki shi ma ya faɗi wani abu to sanadiyan fitina ya tashi cikin rashi mun fahimta al'umuru idza baqat ittasa'at wa idza ittasa'at baqat duk sa'an na matsaloli suka faru manya dattawa sarakuna da manyan malamai su fito su yi magana sai kaga duk wani dan bana sai ba shi da na cewa iyayen ka sun faɗa ne ka faɗa kai kuma kafi su ne to su lokacin da za su faɗa za su faɗa abu a cikin hankali kuma darajar su ko kaka sai an yi sassauci alal aqal yara sai su ji sanyin zuciya iyayen mu sun dauki nauyin wannan to me za su fito ko su yi faɗa. to in manya suka yi shuru suna kallo addinin ana farna ana kaza kaza kaza wannan matasa din da ba su da tunani ba su da hankali sai su tashi ce su za su gyara yace an karbo daga Abdullahi da Umar shine ya fita shekarar da aka yi fitina sai yace in subitu anil baiti in aka hana ni shiga makka sanatu kama sana'ana ma'al rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai nayi na aikata irin abin da muka aikata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ahalla bi umratin sai dauki haraman yin umra من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الهديبية سبو شيكرا هديبية من زعل الله دنيا عمرة يكتسب قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله قال قال أخبراه أنهما kallama abdullahi na umar ce su ɗayan abdullahi na umar su ne suka ba da labari cewa sun yi ma mahaifinsu magana me suka ce kallama abdullahi na umar radiyallahu anhu layali ya nazala al-jaysu ibn zubair da cikin darren da rundunar yaki suka tashi daga sham suka je suka sauka makka za su yaki ibn jura'i sai waɗannan ƴaƴa suka fada ma mahaifinsu Abdullahi dan Umar ya mai girma ha ko alhaji ko daki ko baba ko menene me zai halaka huta bana alabashin baji ka je kai ba umra bace ko haji ba gaba da yawa ai ko bana akwai fitina sai zai hana ka zauna gida lafiya lafiya فقال كيفك لا يضرك الا تهج العام kace ai babu laifi in kai hakuri bana baka je hajji ba kowace shekara sana zuwa bana akwai fitina a cikin makka ya ake mu mahaifinsu nasiha ko wa inna da kafin an yuhala bainaka wa bainal baiti mu muna tsoron kada ka je a hana ka shiga maka da fitina ta tashi fa sai abdullahi dan umar ya ce dama abdullahi dan umar shi ido ido ke yake matukar manzon Allah ya yi abba ruwan kai wajibi ne sunna ne mustahabbi ne aka tambaye shi ya abdullahi dan umar mas'ala kaza wajiba ce ko mustahabba ko sunna yace fa'alaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa fa'alaha almuslimuna manzon Allah ya yi musulmai kuma sun yi ya za ku ce wannan farilla wannan wajibi wannan abin da yake shine yi saboda wani malamin mu mutumin Suriya da Sur Mahmud Al-Mira yake ba da labari muna karatu yana ba mu labari yake da yake dan karami yana tafiya da mahaifinsa ana ladabtar da shi sallan azhar da nafila gabaninta da bayanta la'asar duk salloli da nafilfili sai uban shi ya dauke shi kai makaranta ya shiga yana karatu ke so mu rarrabe wannan farilla ce wannan sunna ce wannan mustahabi uban shi yana kallo yana lura da shi aikin shi duka yana gida ga abin da yake babu bambai ba ruwan shi kowace sallah azhar zai yi da nafil filinta la'asar magruba isha duk baki daya da ma yaje sai ya dauke shi makai makaranta ya fara karatu sai ga sallah azhar la'asar magruba duk farillai ne nafil fil ashe sunnoni ne ba lallai bane uban shi na lura da shi da ya dawo ya zo gida zai sallah ya sallah ya ce ya mahmud ya ya ina na filfili sai ce ai ba farilla ba ce sunna ce sai ce to wallahi mahmud in dai ka je kai karatu ne ka zo ka ce wannan farilla wannan sunna da bai makaranta ta tare in dai ka je kai karatu ne dan ka ce wannan farilla wannan sunna shi ba sunna na nafila ce ba lalle bane bar ayi to daga barin sunna wata rana sai ka bar farilla sai sa yau daga daga in dai makaranta za ta nuna maka wannan wajibi ne kai wannan ba wajibi bane ka iya bari to ba makaranta yau don haka suke renon ƴaƴan ana lura da komai da komai usmai da Kutub da Muhammad Kutub da waɗannan da nake gani uban su ne rene su a haka kana da yan ka sai ya sa su da Muhammad Kutub da Muhammad Kutub da ƴan uwansu Zainab Kutub Zainab Kutub da menene wannan karatu suka da gari duk Zainab Kutub ya aka ce fushi yayi uban sai ya dauke shi ya je bayan gari haka kamar cikin daji sai ga wani manzar wani abu mai kyau ya ce waye zai iya kawo ayan alkur'ani da ya dace da wannan sifa da muke ba an ba da daman hadda alkur'ani ba kenan in kai kaki ga abin da za a baka mace kuma da son wani. in kika ci za a tayi kuwa to sai aka yi talan shi wata rana ko Zainab ce ko a cikin cikin 'yan uwan sai da kutubtin kowa ya tunani kowa ya tunani wannan talan da aka yi sai mace ce to zai sai da kutub ya ga shi ko shi ne babba ko shi ne namiji ya zai a cikin tun daga nan ya daura hanya shi ce na karatu ga dangadan hadda kun ga abin da ya zai zilalul qur'an ko zilalul qur'an yana a daure kenan a matsayi ya waɗannan abubuwa in ka karanta sai ka tabbatar da cewa lalle an ta fi ko qur'ani haka yake yake musu ke in ka yake ta haddace sura kaza ko ga za ta miki yan kunniyar ko kai za ka yi maka yanzu ba abin da mace ke so ta sai gwada gwada in kika haddace izu biya za a ta miki yan kunni kika haddace yanzu duk za su haddace alqur'ani an kika haddace kaza za a ta yi ma za su ka haddace duk za su haddace alqur'ani ba abin da ke kwakwalwar amma ka kare ne za su je su wasan kwallo duk ba baki ɗaya haka aka tarbiyyantar da mutane waɗannan da kaga suna ta littafai in ba haka ba in ka zauna da zilalul qur'ani sai kai ta mamaki yaya aka yi kwakwalwar mutum ya rubuta yaya aka yi kwakwalwar mutum ya rubuta wannan kuma a cikin kurkuku a cikin wahala a cikin azaba a aka rata ya ji aka kashe shi a lokacin yana da shekara 60 ko ɗansa ba ta aiki duk dokokin duniya sun hana a kashe mutum amma saboda makiyan addinin musulunci da rasa da abarta su ne suka ce lallai sai jama'a abin nasu ya kashe malamin da yake da Allah ki duke masa duk an je an sauki da shi ba ya kasara ba shine za a ci saboda me saboda an saba cikin siyasa sun ce ga gaskiya a ji aka ce a'a babu irin rudin su da ba a yi ba yana so za a bashi wazirin eh, ministan ilimi ma'aikata duk addu'a abin da ba rudo su ba to a aqida imani ya riga ya rasa zuciyarsu sun fi karfin kuɗi in kaga sun aiko maka kaza sun baka kaza sun ba sun gwada sun ga imani ke da kai kanka ba san abin da kake ciki ba in imani ya ratsa zuciyar mutum ya san yin imani kaddaran imani mota ko gare wani mai ko buhunan shinkafa ka fi karfin su wallahi jannan kudi duk ka fi karfin su wallahi tallahi har ka ga wannan yaro duka ka tabbatar da cewa imani kana na da rauni da uwaizul karni shugaban kasa ne cikakken iko ya ce za a ba shi takarda ya je wurin gwamna na station su to shi kenan in ya protocol ne kenan duk abin da yake so za a yi sai sai me yace a ah, ba ya bukata ba ya bukata ne ba abin da ke gaban shi ba kenan to da ko abin da ke gaban shi kenan ai da bai samu wannan martaba ko sanadiyar girmama uwarsa hana haran nabi yace layali nazar al-jaysh ibn zubayr cikin garran da rundunar yaki suka sauka wa abdullahi ibn zubayr a makka faqala sai da suka ce mishi ai babu da yake kai hakuri bana mu muna tsoro kada ka je a hana ka shiga makka sai yake kharajna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa hala kuffaru quraish dun albayt sai kafiran quraish suka hana mu shiga makka me ya faru fa na haram nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyahu daga nan sai manzo Allah ya soke hadayarsa wa halaka ra'sahu yayi aske gashin sa wa ushiduhu yace ina shaida maku ina tabbatar muku cewa anni qad awjabtu al-umrata insha Allah na dau haramin umra in na je na samu gida bait dajin ɗakin kama lafiya na je na aikin umra in kuma aka hana ni to na samu damar yin wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda Abdullahi dan Umar wane ne yake rike da sunna martaba sunna sama da in na samu dama na shiga makka na je na yi ta hankali kwance in an hana ni to na samu wata daman da zai koyi da sunnar manzon Allah duk sa'an da al'abu ya dame ka ba abin da zai hana kai sai dai ka ji ba daɗi duk sa'an da ka damu da abu wallahi tallahi duk dabarar da za ka yi kai za ka akwai wani littafi ana da shi tahzibul lugat ko wani littafi ne wani babban littafi cikin lugha wanda yayi wannan littafi menene sanadiya ya ci aka je sai aka kama shi aka ribace shi kabilar larabawa kauye ba shi da daman da zai sai yake to bara da dauki dama tunda ina cikin kabilar larabawa zancen su fusa ne na ta kayyade na ta rubuta abubuwan da suke faɗa wannan ya faɗi kaza ya rubuta wannan ya faɗi kaza ya rubuta shi ke nan sai zai samu ya zama littafi ya fitar da shi littafi babban littafi cikin larabci aka zo daga baya ne kuma da cikin zo ga larabci duk sa'an da abu ya dame ka sai ka san yadda za ka yi sai na yi umra insha Allah an saliku zan tafi fa in kulliya baini wa bainal baiti in aka kyale ni na shiga ɗakin Ka'aba sosu sai in yi tawafi wa in hila baini wa bainahu in aka hana ni shiga ɗakin Ka'aba fa'altu kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallama sai nayi abu irin yanda manzon Allah ya aikata ba dai lada ake so ba in na je nayi in samu lada in aka hana ni shiga eh sunnar manzon Allah in samu lada wa ana ma'ahu la tare da shi fa ahalla bil umrati sai ya dauki haramin umra min zil hulaifa thumma sara sa'atan sa'annan ya tafiya awa ɗaya ko kuwa ɗan lokaci sun makala inna ma sha'anuhu ma wahidu yace ai umra da hajji duk ɗaya ne ushirukum anni kad awjabtu hajjatan ma umrati yace na hada hajji da umra duk abin da kasance ya kasance falam yahilla minhuma hatta halla yawm nahari to da yake ya je da hadaya Eh, yanzu aikin ya zama kirani kenan ko da da niyyar ta farko yaje da yaje yayi umra ya gama sai ya warware sa'an na alabashin ranar takwas da wata ya dau haramin haji ranar a aje arfa to amma da ya ce ya hada baki ɗaya haji da umra kuma yana da hadaya ya zama ne kenan kirani sai sa suka ce bai warware wannan aikin ma har sai ran sallah wa ahda ya kai hadaya wa kana yaqulu ya kasance yana fadar cewa لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا بعد ورور أيك الناس بحرسية طواف آية يوم يدخل مكة رانا بديش مكة قال حدثني موسى بن اسماعيل قال حدثنا جوير حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له لو أقمت بهذا وأن الرواية أكتي ونتكم بياء عبد الله تلشي لا تحفر فنتاهوك كازونا سبودا ملا سورم تتنا كدس شاتيتا قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن إكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونهر هديه حتى اعتمر عاما قابلا to abdullahi dan abbas shine ya kawo wannan wata riwaya da take warware wani hukunci da wasu malamai suka bayar cewa in aka zo aka yi maka insari shikenan sai ka sarra haka nan har sai ka warware ka samu lafiya cikin kaje ko ko a'a wajibi ne akan kai ka zaka zaka zaka shine abdullahi dan umar yace قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أهسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنا من الله صلى الله عليه وسلم shiga مكة manzon Allah ke kuma ina ne mahaifarsa an makka aka fitar da shi ya koma madina ya ga ya yi mafarki cewa za su shiga makka suna beje, tsananin beje, matukar beje shiga makka har ya kai shiga mafarki cewa Allah ya nuna masu za su shiga makka ya tsara sahabban su ce me ya Allah ya nuna Allah ya nuna min a cikin mafarki za mu shiga makka yasa kowa ya dauka ya dauka harama za a je umra ba haka bane da suka je inda suka je dab da shiga makka sai aka tsaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika sayyidina Usman ka je ka tattauna da mutanen Makka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan sun iso an nan tafi ba da yaki ba ba da komai ba kaza kaza kaza kaza to da sayyidina Usman ya je Makka dama an ji sayyidina Usman mutum ne mai daraja yana da matsayi manzon Allah zai aike sai ya kalli wane ne ya fi dacewa mutane manzo Allah suna zaune yana neman wa zai kasa musu madara nono su sha sai ce kai wani me yake tashi ka ta sai mana da yasa yake me sunan ka yake mur yake ka zauna kai me sunan ka yake sahal yake ke ka taso mana ya kana ya tafa'al la ya tasha'am wa la ya tatayyab walakin kana ya tafa'al shine ake cewa al-fa'al kenan a cikin babu tauhidi ko to haka sai manzo Allah ya zabi sayyidina Usman da sayyidina Usman mutum ne mai daraja mutum ne mai mutunci ana mutunta shi ya je ya tattauna da mutanen Makka to da sayyidina Usman ya tafi sai labari ya zo cewa sun kama shi sun yi kaza sun ta da yaki to shine sai manzon Allah ya ce duk kowa ya zo ayi baya'a ba za ku ja da baya ba sai an je an yaki mutanen Makka mubaya'a da za a yi sai manzon Allah ya dauki ɗaya hannunsa mai daraja yake hazibi bai'atu Usman hannun manzon Allah ya dauka yake mubaya'a sayyidina Usman shi ne sayyidina Usman yake cin da manzon Allah ya mubaya'a da hannunsa yake hannunsa na dama yake bai'atu Usman kenan yake har ya bar duniya hannunsa na dama bai taba taba al'aura sayyidina Usman ko to daga nan ne aka zo sai aka tabbatar da abin labari ne je ba samu sai na Usman ba abin da aka ji ba haka bane to shi ne sai suka aiko mutanen su a zo a tattauna a yi sulhu tsakanin manzon Allah da su sa'annan suka kawo ɗan sharuɗai masu wahalhalu banda manzon Allah da kamar sayyidina Abubakar da wahala mutum ya yi wannan abubuwa da aka ce to manzo Allah ce a rubuta bismillahir rahmanir rahim haza ma fara suka ce aina lumana aiku rahman illa rahmanul yamama a soke bismillahir rahmanir rahim dai sai sakatare na protocol sai na aliyu ya ba daɗi kuma manzo Allah ce ka share share da kuma zai ba manzo sallallahu alaihi wa sai manzo Allah ya هذا ما قاله wannan shine sulhin da Muhammadu Rasulullahi yayi tare da Quraysh da zaka zaka suka ce da mun yadda kai Rasulullahi ne zai samu yake ka shi an share Rasulullahi ne sai an share da mun yadda kai Allah shi ne ba zai shayar da rasulullah sallallahu alaihi haka haka tafi wa'an salamun rabban da imani ba abin da zai dauki wannan hankali ba zai dauki suka ce to duk sa'an da wani ya fita cikin makka a wurinmu ya gudu ya zo makka za ku koma mana da abin mu mai daba amma duk wanda ya gudu cikin jama'a ka ya zo za mu rike shi manzo Allah yake yi ya yarda ana cikin sulhun wani ya gudo ya zo ya shiga cikin taron kungiyar ta jama'an manzon Allah ya gudo suka ce to to dama ai yanzu sulhun da muka yi kenan ka gani ko yana cewa wallahi manzon Allah za ka raga su manzon Allah ce mun dauki alkawari babu komai fatin za a yi a koma mu cika musu alkawari Allahu akbar banda manzon Allah wa yake iya wannan sai na Umar bai ji dadi ba sai ya manzon Allah sai ba manzon Allah bane yake ni manzon Allah ba kan gaskiya muke bane yake kan gaskiya muke yake fa alaman utar dariya dan me wannan kaskanci sai Umar ya yi tsebo ta da zafi ko sai attijo ya zo wani ne attijo sai na Abu Bakar sai zai ce kai Umar manzon Allah ne fa manzon Allah ne kalma kai ya faɗa masa ina ma'anar manzon Allah ne da sanin wa ake wannan duka ka ji ka gana cikin da ci da lokacin da manzo Allah ya bar duniya sai na Umar ya tsaya wani matsayi wa zai iya yin da su to wannan ma matsala sai da kai wa ma'asai na Umar zafi zai ce ya manzo Allah ya ba manzo Allah ba zai manzo Allah ne shi ne wa ba'du ba kan gaskiya muke bane yake kan gaskiya muke yake fa alama na nukar duniya dan me zamu ga da kasance bane sai sai na abu ne ce ka fado rufa manzon Allah ne fa ma'ana da izinin wa yake yi Allah zai so zai to zaka da shi shi ke na sai kama hannu. bai yi dogon da bai yi dogon magana ba bai yi dogon bayani ba balle matsala ta ta lalace yace ka san fa manzon Allah ne shi ke nan magana ta kare so sai Allah ya rufa asiri aka fita wannan sulhu aka hakura shi ne manzo Allah ya ce musu ku yanka hadayanku <laughs> suka ce ai da wahala sai manzo Allah ya shiga wurin nana ummi salama ya shiga cikin rubacin rai ya ce waye bata maka rai yace na ji ma musulmai tsoro kada Allah ya sauka musu azaba na ce shi abu sun fiya ne faru cewa nayi a hakura kowa ya yanka abin a koma sai suka fiya sai ce ayo abin da ya faru kenan ai ce musu kai sai suka ji nauyi ba su ga kai kai ba ya za a yi je ka ka yanka ka gani ya zai faru sai manzo Allah ya kama hanya ya fito yanzu ba abin da yake musu sai ya kama tasa hadayar sai ya yanka to duk wanda kuma da yanka na zuriya don kunna ba ba abin da yake musu bai ce ummu salama ta ce min kaza ba ta sanar da ni kaza ta ba ni da eh, shawara a'a da ya zo sai ka da ya ce shi yanka kowa ya ji ba daɗi shine ummu salama ta ce ba mace bace ta ba manzo Allah shawara ba ya wulakanta da shawara ta in ka sunatar da kanki da son duniya sai ki ka sunatar da kanki dan adam kai suke wurin Allah ne kowa kuma da abin da Allah ya tura masa tace je kaka yanka da faɗa musu kai amma zalla zai kama hadaya ta yanka ba wanda ya saura aure na da hadiya sai da ya kama ya kowa ya kama yake kenan matsala ta tare Allahumma wa wa wa wa wa la la man wa la man tabarak rabbana wa ta'ala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 وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله